biyu da bakwai bayan jirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya dace da shirin da da hudu da hudu hudu da hudu da hudu ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a miladiyya kamar yadda ake fara abin da ya tara ba shi ne a jawabin sha Allah da za mu saurara daga babban malaminmu a shaikh Muhammad bin Usman Abdullah wanda aka shirya a muhabara saboda munasabar bude wannan masallaci na Darul Umma wanda aka bude jiya jiya an gabatar da muhabara yau kuma ga za a gabatar da muhazara ta biyu abin da muke fata shi ne allah madaukakin sarki ya yi wa malam jagora ya buɗe kirjinsa ya faɗi abin da zai zama daidai kuma allah ta'ala ya sa mu daidai kuma allah ta'ala ya taimake mu mu aikata daidai muna fata za a yi kyakkyawan saurari insha allah فليتفضل مشكورا مأجورا ان شاء الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله الصادق الامين وعلى اله واصحابه اجمعين bayan ام yan uwa masu درجه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته rahmatullahi wa يا ya faɗa jazawallah khaira yau rana ce ta biyar ga watan takwas kenan kaga tsakaninmu da ramadan ya kwana 25 ne in watan ma ya cika kenan 30 ko kuma ka ce 24 ala kulli halin ya kun ga ramadan bai kai wata ɗaya ba Allah ka rayu mu ga ramadan اللهم بلغنا رمضان وارزقنا صيامه ala nahzuka ya rabbal alamin kuma daidai ne da ranar 24 ga watan ɗaya wato watan janairu ko january 2026 su mun haɗu ne kamar da kuka ji malin ya faɗa jima'ullah khaira saboda munasabar buɗe wannan masallaci mai suna islam al'umma suna ne wanda Allah ya datar da dan uwana fadlatin Sheikh Imam doktor Abul Aitam Abdul Muhammad yan kaba Allah ji kan shi ya ba shi hazakar hararo wannan suna islahul umma kaga lafazi ne tarkibi ne ibasi islahul umma gyara al'umma jatta al'umma tsaftace al'umma tace al'umma wannan ba karamar magana ba ce lafazi zai zo da kalmomi 'yan kaɗan amma suna ɗauke da ma'anoni da sai ka wallafa fai da yawa a kan shi yasa sai na sanya ma ainihin maudu'i na suna hatta tan al'umma? maudu'i na kenan hatta tansaliha al'ummatu a ci gaba da har mun gyaru Allah ka sa mun gyaru dama gyaran muke a yi to Allah ya kara mana gyaruwa don haka mazu'ina hatta tansaliha al'ummatu اللهم اجعلنا من الصالحين المسلمين والمنسلحين so na buɗe ne da aya mai lamba 114 a cikin sura mai lamba 4 Allah yana cewa la khaira fi kafirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainal nas wa man yaf'al dhalika ibtigha mardatillah min ajrin 'azima haka Allah ya faɗa a cikin sura ta 4 an-nisa Allah ya ce ai babu wani alkhairi babu wani abin farin ciki cikin tattaunawa mutane yawan yawan gane na mutane babu alkhairi ciki sai ya togace alkhairi cikin waɗannan abubuwa da juz'iya sai ce illa man amara bi sadaqati madalla sai haɗuwa da za a ce to ai sadaka a gyara masallaci a gyara makabarta ai sadaka nan ne Allah ya togace alkhairi ciki إلا من أمر بسرقة أو معروف المعروف ذكب بشريئة في إينا فلش من معروف شي شير شي منكر تسي أبنى أكو شين محل الشهيد أو إصلاح بين الناس شين مربط الفرص هو مجارات أكان مجارات الناس الله يتي يتي مسلمين كذبا الناس وعند الإطلاق اللفظ الشامل مستغرق جامع تكن المساجد شوفوا ما إذا كنتوا حديث من ترمذي حديث من لمبا دو وزير العليو كرة عينهن تقص كيف شوى حديث من حسن شوى اتق المحارم تكون أعبد الناس محل الشاهد سيشيني وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلمة ka so mutane abin kake so makanka sai ka zo musulmi na gari saboda ka uwa masu albarka maudu'i na kamar da kuka ji hatta tan salihal umma to ina bukatar mu kalli wannan abin guda biyu kenan na faɗa akwai kuma karanta jawabi da daga ƙarshe zan yi don mun zauna a kan za a karanta jawabin nan jiya a lokacin sallah ta yanayi Allah bai sa an sani damar haka ba sai yan wasu kaga ya dace ne saƙon da muka zauna a ofis a karanta jama'a ta ji don mun so a karanta ji to Allah bai kaddara ba daga ko na manta a tuna ne wannan saƙon don haɗuwa muka yi cewa a karanta Allah ya samu da kuma yin so ne <clears throat> daga wannan masallaci na masallacin islahul umma kuma na ce hatta umma ina so na kalla mu ta kare. ne farko tukun wace ce al'umma mun cewa muka yi al'umma ta gyaro wai wace ce al'ummar nan ina so an kalli wannan sannan na biyu kalmar islahi menene islahi an tunaye fayi kalmar al'isla a ƙurani ko kuma al'umma al'umma a ƙurani so ɗaiɗaya arba'in da tara kalimatu al'umma جاءت في القرآن على تسعة وأربعين موضعا شكرا لك مهمنشن واتيك الأمة تسيدكما kalmar al'umma a ƙwar'ani kan zo a ma'anoni guda hudu wannan yana da matukar muhimmanci ka san haka musamman ko da a duniyar tafsiri kamar da adama gani ya littafi mai suna alwujuhu wan nazair sai ce kalma kaza ta zo a ma'ana kaza saboda in ka zo tafsiri wannan kalma ka san unguwar da zaka kai ana fahimta ta ko to kalmar al'umma a qur'ani ta zo a ma'anoni guda hudu haka malaman tafsiri suka hassara kalmar al'umma takan zo ana nufin aljama'atu minan nas wani yanki na mutane ta ce al'umma na biyu al'umma takan zo a ƙurani ana nufin limani kuduwa shi kaɗai al'umma ne mallaki rashin al'umma na taba da ku hango aya na uku kalmar al'umma kan zo a ƙur'ani أنا نتن الزمان والحيل وني ينكي للوكتي بزامو أمبتس إن شاء الله نهو دو اللوما تتنزو أقرأ أنا نتن الطريقة الموروثة كابرا عن كابرين هيا دا متن يبادا كوي دقا إياي تو دا بياني نفرق كلمر الأمة تتنزو أنا نتن جماعة قمداني كو إن الله تعالى تي ووجد عليه أمة من الناس وانين وانين وجد دين سيكد وتا الأمة هذا مثال ولم تكت الأمة أنا أنا جماعة من الناس وانين وانين النبي موسى لما ترك مصر إلى مدين اللي سد امرأتان تزودان ولا لا tunan da Allah ta'ala ya ce waje da alai ummatan al'umma a nan na nufin jama'a min a cikin suratul qasas aya mai lamba 23 ina fatan gane ko to kaga al'umma a nan nufin ne mutane ɗaya ke ba wani ka kuma ƙara da aya mai lamba 52 a cikin sura mai lamba 23 إن الله وإن هذه أمتكم أمة واحدة وعن ربكم ترتقون فما لن بنبنتي فلن ونصرة المؤمنون لي كم يساكي فأني إذن وانا مجانا عاني لما كسئن لدي أشكي سورة أشهرين دقيقة إن هذه أمتكم واحدة وعن ربكم فأعبدوا هناك فاتقوا هنا فأعبدوا ما يكد أنا jama'atu minna to amma nan da ɗan bambanci zan ambace shi nan gaba kare kan haka na biyu <clears throat> kalmar al'umma kan zo a ƙur'ani ana nufin mutum kai kaɗai gayya kudu abin koyi kamar annabi ibrahim Allah ke inna ibrahim kana ummatan qanitan shi kaɗai gare ne an gane ko hanifa na kuma musulki شاكر لأنعمي حيث تباه عقصت المستقيم تنتكين صورة لما قوم شاشدة آية لما عيد عشر تقول دائما الأمة ما نفهم وثم آية عند إبراهيم الأمة كم ذو قرآني أنا نفهم ونينكي نلوكتي مثالي ولئن أخرنا عنهم الأذاب إلى أمة معدودة ها آه؟ inda za mu jinkirta ma kafirai azaba zuwa ga wata umma kada ku ce mutane ake ne lokaci ake ne dan ya ce ma'aduda kada sai ce ma'aduda ina mutane sai ce ma'adudi ne ya ce ma'aduda an gane ko la yaqulun la ya hadithu ka samu wannan a cikin suratul hud sura mai lamba 11 aya ta 8 za kuma hada وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمة سورة لما شابيو سورة يوسف كمان <clears throat> آية أربع إندبيا ونندى لا يكؤتا سيتنا بعد أمة كان أمة لو كنت أكيم أرغس متاني أكيم في ربكم سننكم الأمة أما تأكينه كلمة كنتنا نسل طريقة hanya da aka gada misali ina wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun zaka samu wannan a cikin suratul zukhruf wa hakaza to makasudin wannan in fito mana wannan yana da matukar muhimmanci a duniyar tafsir in ka tashi fassarawa ka san wacce kake nufi na tabbata daga wannan kowa da muka yi da muka ce islahul umma wacce umma muke nufi nan shi ne muna zama muke nufi tariqatun mawrusa muke nufi jama'atu minan nas eh an kusa da wurin to ma duk da haka ba ma kai kusa na ce an kusa za a kusa a arafun sannan kuma yake cewa al'umma a ƙwa'ani kan zo ana nufin jama'a a dunkule guda ɗaya to wannan shi ne abin da na faɗa shi ne inna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun al-anbiya wa inna hadihi ummatukum wahida wa ana rabbukum fattaqun cikin al-mu'min kaga ya sifata da wahdaniya wahida wahida wahida sannan kuma yace kana an-nasu ummatan wahida a cikin baqara yau ai mutane a dunkule suke daga baya suka saba Allah fara aiko da manzanni in uwa masu daraja na su ku fahimci wannan kalmar al'umma a ƙur'ani da mushtaqat ɗinta umma umum ta zo fiye da so 60 a cikin ƙur'ani litashmala dilalatin akadiyya ijtima'iyya wa tarihiyya dan ta shafi haɗuwa ta aƙida haɗuwa ta zamantakewa haɗuwa kuma ta ainihin tarihi ta wannan kenan in mun fahimci wannan to sai mu je zuwa ga kalmar kuma islahi don cewa muka yi islah al'umma ko maudu'i na hatta tansalih al'umma har al'umma sai ta gyaru Allah ka gyara mu to kalmar islahi an gane ko sulhu da 'yan uwanta so hamsin a ƙurani kalmar ta zo da mushtaqqat dinta misali akwai saluha akwai salaha akwai asla akwai salihin ya akhi muna kiran su al-mushtaqat al-lughawiyya arastul amma kalmar as-sulhu so da ta zuwa qur'ani wa sulhu khair babu wata shi sunin alkhairi ba fa islahi ba hmm. as-sulh a matsayin sura daga nan suke ishtiqaqat wannan ta zo ne kuma a cikin sura mai lamba hudu aya suratu an-nisa to amma kalmar salaha sau biyu zuwa ƙur'ani daga na ka ɗauka ai salaha ka zama ba salaha ba salaha fa'ala an fahimta ko Allah na cewa jannati adnin yadkhuluna wa man salaha ko salaha <laughs> gidajen gidan aljanna wato su da iyalansu da waɗanda suka kirkintu salaha Allah ka samu na cikin su suratul kenan sura mai lamba uku aya uku sannan kuma wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min aba'ihim suratul ghafir surata 40 aya ta ainihin takwas su ne wuri da Allah ke salaha sala su ma ga an ɗauko daga ainihin sulhu amma kuma fa kalmar aslaha, ita kuma su bakwai a ƙur'ani aslaha ɗaliban luba barin tambayi don ina yawan tambaya aslaha wani irin fi'ili ne ba ma bai ne gafata malam muta'addi ne ko lazimi ne ɗayan ku ba na amsa na'am muta'addi ne da me ya ta'addanci ba fa ta'addanci na ba na kenan ne هو يعني تعدى الى مفعول اذا انت اصلح الاسلأ المرب ابنه اصلح المعلم طلابه بالتربية العلمية القرآنية السنيه ولا لا هذا اصلها كثير ثم كثير افعل شيئا افعل يفعل افعالا اصلها يفعله اصلها عرفتم تودلفزن اصلها القرآني صدقني فمن خاف من موسى جنفا او اثما فاصلها فانه فلا اثم عليه انت سورة كنا سورة ملمبا ديو بقرة آية قليلة ثمانين بديو كيف كنا نبيو فمن تاب من بعد ظلمه واصلها فان الله يتوب عليه سورة تبير المائدة آية ثلاثين ترى وريم أكو shine ne wuri na uku Allah ta baraka wa ke cewa famanamana ko faman amana wa aslaha fala khawfun alamun ya zanu wanda suka yi imani wa aslaha ya gyara aiki Masu da tsoro ko bakin ciki sura mai lamba shida kenan al'an'am aya mai lamba 48 mun samu nawa kenan asla wuri nawa kenan wuri nawa kenan wuri na hudu ثم تاب من بعده وأصلى فأنه غفور رحيم أديتك الأنعام آية 40 سوري نذير فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم إيش sura mai bakwai kenan al-a'raf aya mai lamba 35 sura nawa nawa daya daya ko ne yawwa sura daya faman afa wa aslaha fa ajruhu Allah suratul shura sura mai lamba 42 aya 42 ne wannan bayanin da kai eh, in fa in tattaro muku inda karatun ya dosa كصم مشتقات دنيا التفسير في كثر علمي علم الاشتقاق علم البلاغة البديع المعاني اللغة العربية هذا ذاك ذوك تنكر القرآن جنسنسن كذا ذاك التفسير بقى فيك التفسير ما يصعب تفسير لا تفسير كوك تمثيل كو تمثيل دراماتيزيشن الله يكشف ذا في أمام درجة من جوا أبوه to sai mu je mu ga to ta yane ne za islahul umma din bayan mun ji waɗannan lafuzar da sauransu to ai babu wani abun da zai gyara al'umma a yau sai abin da ya gyara alumma farko wala haka magabatan suka ce ko haka suka ce sun ce lam yasluha akhiru hadhihi al'umma umma illa ala ma faluha awwaluha ko lafazi mai kama da haka har abada wallahi demokratiya ba za ta gyara mu ba kakistokrasiya ba za ta gyara mu ba wato takama da wato asali ba zai gyara mu ba sai mun kuma faɗin Allah a sura mai lamba 49 aya ta uku. inna akramakum inda Allah atqakum inna alimun khabir wanda ya fi ku matsayi gun Allah al'atqa suka ce al'akramiyya ta ta haƙaƙo an tariƙar atqiyya ta yace inna akramiyya ce al'akramiyya innama ta ta haƙa an tariƙar atqiyya in ka zama al'atqa an ta al'akram ba haka ba ne ai baka da wata ƙima gun Allah in ba ta ƙwa ba shi yasa ce alayka bi taqwallahi fi kulli lahzatin ولا تترك التقوى اتكالا على islam فقد رفض الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب yace na hore ka da tsoron Allah cikin dukkanin lamari yace ka duba taqawa ta daga Salman al-Faris gashi ba balarabi bane taqawa ta daga Bilal shi ba karfata ne amma kafirci ya wulakantar da ainihin Abu Lahab gashi kuma dangin annabi to ashe shi ne abin da zai gyara kuna fahimta ta saboda ka zan koro mana wasu daga cikin hadisai da suke mana magana akan yadda za mu gyara rayuwa amma kafin haka ayoyin ƙur'ani mana ƙur'ani hmm? da girma ya riga yana mana komai ba abinda muke nema a wajen ƙur'ani amma a yanda ƙur'anin aka fahimce shi yanda magabata suka fahimce shi ba ɓata da kiyawa a yanzu mu ba mu da hadisi wannan shaɗanci ne ko ka isa ba ban isa ba ba ka isa ba mu isa ba mu fahimci ƙur'ani ba mu koma zuwa ga wanda aka ba shi ƙur'ani ba Allah ya ba za a gyaru da haka ba mun sha magana a kai cewa wannan aƙida ce a ƙasar indiya ta fara tun ƙarni na goma sha tara zamanin mulkin mallakan turawa mulkin mallaka ta hannuwar mutum mai suna sayyid ahmad khan shi fito da shi ɗance da shi da abdallah jakar lawi muna da tarihin su shekara dubu da ɗari hudu ko da ɗari biyu al'umma suna kan hanya gabtacciya sai bayan shekaru na bayan aka samu wannan to don haka Allah ya ce innal ladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون sura 46 al-ahqaf wadanda suka ce Allah shine ubangiji ne ba wannan kadai ba sun mastaqamu aka daidaita to nan ne matsalar ka daidaita na daidaita kin daidaita zuciyar mu ta tsaya cik akan tauhidi qur'ani mun karanta shi tsakaninmu da Allah ko don a ce makaranta hafizai ne mun koyi suna hakikanin koyonta don mu karanto ta mu karantar mu fahimto ta mu fahimtar mu gano ta mu ganar mu la'akartu mu la'akartar ko ku daga mu karanta ta misali ka'ida ce sannan kuma ya sake maimaita irin wannan magana إن الذين قالوا ربنا الله أشكي سورة من لما أربعين دا سورة فسلا أما ذكرت ألا شين أبنجهم ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة تعلم لا إله إلا الله أما عليك ثم استقاموا تو تنمي مشكلة نمي تربيه ka ɗauki sura mai lamba 23 tun daga aya ta farko zuwa aya ta goma sha ɗaya Allah ya ambaci sifofi na mummune guda bakwai kad aflahal mu'minun allazina fi salati wallazina hum anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الآدون والذين هم لأماناتهم وأخذهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين هم wannan ina ja kuna ja ita kanta alamar islahul ta alama ce cewa jama'a ta gyaru domin ana jin ƙur'ani kuna ja masha Allah kenan an yi tarbiyya an karantar Allah jikin abul aitam ya yi aiki Allah karɓa mai aikinsa Allah ka haskaka mukuncinsa ka ji tsinci bayan shi da mu gaba daya la ilaha illallah to bayan mun wannan ayoyin kun ga nan Allah ya yi magana ne ya ce menene fa sun ci riba sai da Allah ce qad akkada al-falah bi qad sun rabauta to amma su waye sai ya faɗi sifofi guda bakwai ka tsaya ka ji su ke ma ki ji ko ma ku ji shi ne islahul umma sai ce allazina hum fi salatihim waɗanda na ce sun rabauta su ne a sallar su mana sallar ta ku ce ba ta shi bace ce aikin naku ne wa man jahada fa inna ma jahada nafsa waɗanda a sallarsu khashu'un kuke ka ce Allahu akbar kuma kana wai giwai yana islami tare da ka san me kake nufi da Allahu akbar abinda kake so Allahu akbar min kulli kabir lakinaka tantafitu wannan ne min salat khashu'un kana Allah akbar kana kama giwai kana zuwa kunni kana ta hamma na bagayar ba dalili sannan ka kunna waya ana jin musical instrument a cikin wayar ka ainihin kushur daga kama hanyar salaha ba in za ka zo sallah ka farraga zuciya daga komai ka yi fatali da duniya wa farrag qalbaka li munaqati rabbika wa khaliqika wa malika kamar da malamin suka faɗa ce fal musalli yunaji rabu shi mai yana gani da Allah ne to kun ji sifa ta farko الذين في صلاتهم خاشعون هنا خشوعي كيو idan kana son ka gyaro ka fara gyara ka samu islahu al'umma suka ce idan ka kaddara sallah ka dinga kurama inda kake azago shi ido yana rikita mashi dan lissafi ai wallah jarri try a trial convinces you in the bature ka jarraba ka gani yani lokacin da kace Allahu akbar sai ka kurama inda kake ka sago shi sai dan ka rikice ya fi son ka dinga kallon kana yawwa ya sami wato farisa to ka hana shi damar abin da kin gani ka rabu ka sha waya ko ka sa a kawaici ko ka sa a girgidi don ka rika da hankalinka saboda ka allazina bi salatihim wallazina hum an lahum to sifa ta biyu mummunan da Allah ke wallahi sun rabauta yanzu don Allah ko malamin ka ne a jami'a ce ka imanin kai nasara a jaraba ba za ka ji daɗi ba sai ai yarinya nan da kake nema ai duk kowa ya kauce sai kai misali ba a kan ka za ka bacci ba a ranar ko saboda farin ciki to nan Allah ne da kanshi ce ka rabauta to na kake nan sai da kuma ya ce kat Allah na shaka a kare ta shi ne a uzu billah لتكون مت... أن يكون الكلام كلاما مؤكدا موفقا محققا نبي سنة كورة قبر اللغو سو كنا ذاك فهم إصلاح كنا ذاك فهم الصلاح فنانك طبعا دبن من جيء لكان صالحي دمسيه برن تنبيه ka zama gyararre shefi ko ka zama mai gyarawa na tambayar ku ka zama gyararre kintsatse ko ka zama mai gyarawa ai ba ta an faɗa ba mai gyara ya fi mana misali da ka so Allah da Allah ya so ka wannan shi yawa sai ma an tambaya a ai ko ba wasu kan ce Allah ya so ka sun ce na gode sun da so ne ba ga ji an ce da mu kama ba aka ta ce makawa kai mana kaza ko wallahi za ka gani shi Allah kawo ranar gani dama yi so ne ke gani a in ji malam bahaushe sarar ka uwa masu albarka menene lahau lahau suka ce duk wata magana ta banza sunanta lahau kaga karya lahau ce gulma lahau ce yi da mutane lahau ce kini bebe haɗa faɗa lagawa ce hatta saba alkawari shi sa ya kore lagawa ma a aljanna ya ce la ya taɓa wani sai ha lagawan wala ta asiri aljanna ba sa jin lagawa ba zantana zance na laifi a cikin sura mai lamba ashirin da biyar aya saba'in da ɗaya Allah sai faɗi cikin cikin ibadar rahman ya ce wa iza rubin bin lagawa marru to kai da ne za ka yi lagawa a zauna da kai kana son gyaruwa duk wanda ya wuce kai da shi hmm? in ta wuce ka kalle ka kace ka baka hanya kashirin kuma lahira kuwa ya wuce na ga ya canza mota na ga yana wani kauri kauri wai wani aiki ya samu ina ruwanka da bai samu ka ji da kanka ya habibi wannan lahau kenan wallahi ya tabbata adisi kowa ya lumunci ɗakin shi kowa ya kuka akan zunubin shi a san ne ne fitina ta yawa shirin yawa tashin hankali ina islamu al'umma a shiga gida a kashe mace da 'ya'ya guda shida a garin musulmi cibiyar musulunci da ƙarfata la ilaha illallah غريب غريب غريب مستغرب مستغرب كما يا فاروق كما صمت جهر أبدا شيني أكي به ina jaddada maganin sarki akan mimbari jiya da ya kira masu mulki sai kun zartar da hukuncin kisa a kan wannan yaro muna tare da wannan magana kuma da munafukan duniya A ah, human rights okay yancin dan adam su yayin ba su da yanci ke yaro da aka jefa a rijiya shi ba shi da yanci ba mutum ba ne ke hayat غريب غريب مستغرب wata yarinya fa haka aka kashe ta ina jin bara ke har yau an kashe mutum har yau an kashe shi ainihin islah ina gyara ina malamai kuke ina sarakuna kuke ina masu mulki wanda ke da mulki da cewa ana jira sai ya sa hannu tuku kar ka sa hannun za a sa hannun mutuwa ka gaban Allah kuma ka tsace bayani gaban ubangiji ruwa sane ruwa sane دماء بريئة تهرق بغير دليل ولا برهان ولا إلا أمام الله رب العالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والذين هم عن اللغو معرضون يمكن والذين هم للزكاة فائلون سبحان الله كنا لأن الله تسمى شريبا su ne waɗanda game da zaka suna yi zaka akan kuɗi akan amfanin gona akan kadara akan dabbobi mu ba za mu ce har da baramu ba don sukan ce baramu wani hada ka fito da shi cikin lissafi so muna fitar da zakka bana an ce naira najeriya sai kana da naira miliyan goma sha baka ka fi da zakka to muna fitar da zakka ne mata da kuke da gwalagwalai wanda zakka ta hau kansa in dai kuna ciniki da gwalagwalai ku ɗauka ku sayar ku ba da haya su sai ku bi da zakka ni ban ci wanda kuka rike a matsayin kayan ado ba kuna da saɓani wacce akwai zakka kan wannan khalaf ma amma wannan to kuna da zakka din sai bani misali kayi noman shinkafa noman misali ya kai ausu kibiyar ausu kibiyar shine tiya ɗari uku kuma sai ka da zakka babu zakka cikin tsaba da ba ta kai hamsatu ausukin ba kuma suka ce wani wasu usito na sa'a dukkanin wasu kai sa'i 60 to sai ka ce 60 times 5 zai baka uku kenan to kwanan mutum ya 300 kafin da zakka zakkar ka shi ne ka kafa wannan 300 gida ainihin goma shi suka kira ushiri idan wahala kake ka bar ushiri, ushir almuhim wallazina hum li zakati mai qa'ima sifa ta nawa kenan jamil sai kuma ce me na hum li furujihim hafiz su ne suke tsara farjin su to ba zai taɓa yiwa al'umma ta gyaru ba wallahi ɗin zina na yaɗuwa. ba zai yi ba kawai karka ma yaudar kanka mata suna yawo kasiya ariya ma'ilat nubilat رؤوسهن كأدرة بخت المائلة هكذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم suna yawo kirji a ana gwadare ana gwalangwaso da kirinki da kauɗi da rawan kai an iya cin cingam a kan titi takal takal takal takal kuma an ci ibnatul islam Allah kuma ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن صلاة وكان الله غفورا رحيما سورة 30 uku kenan al'azam aya 59 ga yawa matan su ga manzon Allah dan da matan mu ne su rufe jikin su shi bayyana jiki na ya mace ɗan saƙon jina ne shi Allah ya rufe jikinki kuma an ƙara mutunta kike Allah kuwa za ka yi mamaki Muhammad Ali na san yaro su kusan shekaru shida da suka wuce kun san shi ko cikakken dan boxer din asalin sunan shi Cassius Clay ya rasu da dadewa a America har na so in je ta'aziyya da ina New York a lokacin na so in je garin inda aka mai ta'aziyya ban samu dama ba to shi ne yake gaya mai kashi yace kin ga ni ubanki ne musulunta ne ko babu gaskiya in ba musuluncin nan ba yace ya ta bar in ga duk wanda ya je sayan biredi sai ga biredin gaya haye haye san kalkan a fili da wanda ke cikin leda sai ce ta gaya ni wani za ki ta ce baba sai an faɗa na cikin leda to kin gani leda ki hijabin ki inna fi zalika la aya kika mutum baliga fa ma nahoro To yanzu ke kin zo kike yar boko kike yar jami'a da lady kina yawan tsirara ya ukhtul karima sai ke fitina wasu wanda suka fitina zuciyarsu sai aka ce rufe jiki kuma asalin abin da ke mafitina kallo malam yace nazaratun fabtisamatun kalamun فموئد فلقة قالوا مرمشي تتوناوا appointment في إسكنشي تو أتاري كل المؤمنين يبدو من بسيرهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكرا أن الله خبير بما يصنعون سورة النور كان آية ثلاثة ما لنا كل الحوادث منشؤها من النذر فمعظم النار من مستصغر الشرر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغير موقوف على خطر يسر ناظره ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور أعد بالضرر يتدق أبندك بني كلوني من الله تعالى شيء والذين هم لفروجهم حافظون من اين تقلت من عندهم من اين ونني نعم تو خلاص كنا رجينا كو حموا سفوكم من جدابكي ذكر كشم مغانا تكن إصلاح الأمة كافن جيجا حديثا في الله يشنسوني وطن بسكي سورة سرجم تقبرني جنا wallahi dan halal baya zina san yan albata zina san a cikin bukhari da muslim hadisin ya yace la yazunu zani kina yazuni homo ai ba ne zina yana zina a lokacin yana da imani imanin kan ce kai ba zan iya kallon wannan shedancin ba sai imanin ya fita to muskilar suka ce in suka kara wannan shashincin imanin zai dawo shi ne mushkilar ta hanyoyin zina ga sunan da yawa hallo tattaunawa sai ka iske muna son islahun umma amma sai ka cikin wannan al'umma akwai samarin da ke zuwa taɗi da 'yan mata bayan ƙarfe goma dare ban san ku yankin kunan ba ya zo taɗi ne a zai aure ta ne kuma sai ka zo ƙarfe goma dare ina iyayen su suke ku ba za ku ce kai in kana son ka yi taɗi da ita ba mu ce laifi ba ne amma ka zo ido na ganin ido da asar ɗaya ke amma ka zo goma ne wannan ce wannan ɗan sakon fasadi ne ko ka iska wai yana neman ta da aure ya ɗauke ta a mota yana yawo da ita wai to aya ta zama mai proposed proposed proposed mai ta zama science shi kanka turancin ma shaɗan shaɗan wallahi laifi ne jama'a ku kiyaye a kiyaye alaƙar ɗaya namiji da mace kamar shiɓar auduga da wuta ne falhabar alhabari shi shaɗan mugu ne gudunsa ake إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما إليكم من أصحاب السعيد سورة فاطر آية شنا أبو كم دابا مكمل صدق يا جماعة واتو حتى ومن ذو تائل واتا لبا إسلام الأمة بي أو كي ولا نيمن كده أوري سيكي دنجة تورا ميدا أين ويو تنكي على إنستغرام جي تنكي بيس آلاك تورا مي كذا ما بلغ ذا كتاكارا باك إيما لا في ولا في النقير هذا جماعه ko kai da ka zo neman auren sai ka yi auren mota ka yi auren waya wai ka nuna ai wani alhaji ne zai aure ka bayan miskinin miskino ne fakirin fakiro matalaucin matalauci haka da kawai ka ɓata na ƴar mutane lokaci ta za mu samu islam da irin na baɗi islam al'umma ba zai yi ba wallahi kuma ƴan ku tarbiyya ku an fusa kuma ahlikum nara haka Allah ya faɗa a cikin wata sura aya mai lamba shida a tahrim a mai da hankali na tsaya akan wannan ne saboda ya ce wallazina hum likarujin hafizu illa ala azwajihim أو ما ملكت إيمانهم فإن غير ملومين فمن ابتغى ورأف Sai Allah الأيش في الله يكفي sun biya سنبيا ta jima'i إيماتا يحكي au suka ce littan waye ko kuma abin da hannayensu na dama suka mallaka to a yanzu nan ina kwarkwara ta kan mafalla akwai ne akwai kwarkwaranci babu turaka a taƙaita kawai kan mata da Allah ya halatta maka to wannan biyan bukata ta hanyar aure waɗannan ba ababen zargi ba ne wannan ya da masu auren hannu al-istimna ko masturbation la ya ka yi azumi idan sha'awa ta koro ka kuma wallahi tun da mun keto ta wannan wurin muna kira ga iyaye don girman Allah ku taimaka ku sassauta sha'anin aure al'adun da babu dalili don Allah a kau da su ni misali misali misali ni ban ce laifi don an yi laifi ba amma in laifi zai kawo kan dagarki ya hana ruwa a mana na biyu wani lokaci letan nan mariya ne ana nuna wani gaske ko kun san akwai wanda suka gaya min wai har ana ma hayan kayan laifi wallahi malam haya wai kayan laifi ne haya kayan laifi wai ta ce da Allah ta babu haya za a je a nuna aina wancan kenan kuma ƙarya ne wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujuri وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل <clears throat> يكذب ويتحرك حتى يكتب إن الله كذابا ابن مسعود متفق عليه حليا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين التوبة آية ترى نجد ترى عفوا لكن يا جماعة أنا التوبة ما والله والله أنجاني حتى ما إيه أنا عيش sai a dubo wani mai dan nauyi mai kwandala a hannu a ce da Allah ka je ka zama kai ne waliyin wanci saboda ubanta Allah ta ki Allah ka na shi mun kaje wannan lalacewar in an samu islam ta sanyi ba kuma idan kuka bude sake komawa taɗi da daddare to kun ba wasu misali fasikai sai taɗi da daddare ba ta ke kun gane ko ka iske na koma baya kaɗan ne ya je ta ɗin sai ta jingina a jikin shi shi ma jingina a jikinta amma saka bacci tuku walamma yatimma al-aqd ba'du alaysa kadhalik suraka Allah yace ne walladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الأعلى هم الذين بكاتا وراء ذلك كما بايا وانشاننك كنت وانا عصر متى سا كنت وانا عصر كما بايا وانشاننك متى كي نبي hausa ce tsohuwa اذن كسورو tsoro da muka kwamfada gaban malamai a eh wani lokaci dai karatu syllabus a zan zan haddace UC UC na haddace saboda za a mana jarraba da ka haddace UC daga nan kuma kamun so da UC saraka wancanan kana nufin zalika na baya an samu sifofi nawa an samu nawa sifa ta farko fi sabati an lahuwi lizakati lifaroji to sai sifofi guda biyu a aya ta gaba wallazina hum li amanatihim wa adihim sifa nawa ce plus hudu an samu shida mummunan da Allah ce sun ci riba wannan shi shine tushen islamic umma su ne waɗanda game da amanoninsu aha da kuma ahadin alkawura ra'un suna tsarewa to kaji suka ce amana Allah ce ne ya allazina amanu لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم سورة الأنفال 23 kenan kada ku ci amanoni tsakaninku to amana tsakaninka da Allah tsakaninka da manzon Allah da kuma amanoni tsakanin ruwan nan idan amana ca aka yi a ba da shi ya cika kamar da wannan suka yi amma idan ka zo ka sayar mana daidai nan kuma ka karɓi kuɗin cikakken roba wannan cin amana ne a kasuwanci ya eh, wallah tela da zai yi ɗinki ya daidai rage ya ɓoye ya ɓoye ko ba ya shi bane ya sake ɗinkawa ya sayar ya ci amana masu sayar da kaji na sha faɗa su sai da kaji su kwashe kundutun da hanji su su sake sayarwa kuna cin kamaya kamaya da kajama kajama ba naku ba domin da Allah ya kai shi kaza da ku ta to me yasa kuke kwashewa ba abin da ya bane yana faruwa ne kuma sannan yana yin shiru ne sun san ne ayi in zan tafi tafiya nake ce to ga malam ya zace ce malam ga kaza ga kuma kayan ciki nake ku yi wallahi ba don ni ku tsakaninku da Allah in tattaqu Allah ja'al lakum furqana amma sai kun shiru kai hatta gidan mai idan ka je ka ce a yi maka juyan bakin mai wannan bakin man ka da ya zama dagwalo baya halatta ka rike shi ne sai in ya baka don sabon ya biya kun san rayuwa kuwa waɗanda suke da rice mill kamfani na casar shinkafa sai mutum ya noman shinkafa buhu ɗari ci da Allah wani kabin kyasa idan ka tashi ba za ta da kwaya ba a da kuma mai dusa kuntu to wannan kuntun ba naka ba wallah kuma rikewa suke rikewa suke haramun ne ka rike muddin wanda ya baka aikin ya biya ka ladan ka amma in yake da kai na bar maka shikenan fakulu hani an nari a ba magana ta kare ba يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم ولا تأكلوا أنفسكم لكن على بكم أسلم النساء آية أشر لترى يعني إذن كتبانا كبني كتب كما يا كما يا جماعة جماعة هذا تشر موتا تشي إنكبا أنا إذا كنت بها إذن دم موتا تشك كما قال يعني؟ بس قوة موتا بس أيني كما مسلمين ya za mu jaro ne astaghfirullah a arna su zo su bude makaranta a garin mu an ku kwashe ɗaya ku kai musu a ai za su iya turanci turancin mai turancin mai mu da muke da qur'ani da arabiya irin ta manzo Allah turancin mai kuma wa ya muka turanci ɗaya mu ba za su iya ba wani turancin wani kayan gabas mai kanshin ɗan goma ne ana hada intikaf muna kiran shi depressive backwardness shi baya ne dole sai mun gyara al'umma to kun ji sifofi guda nawa kenan li amanatihim wa ahdihim in ka ce al'adu shine kamar yarjejeniya misali tsakanin kafa da kafa ana yaki Allah kiyaye sai aka ce to shikenan a tsagirta wuta alƙawarin ana kiranta al'adu wannan bangare ya aje makami sai da aka bari suna bacci sai aka yi musu hari haga wannan cin amana ne kai hatta yarinyar da kuka yi za ku yi aure ta yadda ka yadda a gidansu an tsayar da kowa an fito da kai an sallami kowa amma tsaka kawai sai ka aje ta gefe mutumin kirki baya wannan ba a samun isla'i ko kuma ke wanda aka ce shi ne zai aure ki an yadda ko wani da yake yafe shi kuɗi sai ki watsi da shi ba za mu gyara irin wannan halin amana ce mu'adiyya ra'o sai sifa ta nawa ta bakwai allazina hum ala salawatihim kuma abin mamakin ayar ta fara da sallah ta kare da sallah ko da a farko sallah guda ɗaya ne amanan kuma jam'i ne waɗanda game da sallolin su barakallahu fikum suna kiyayewa sai ce ula'ika humul suna. su ne magada za su gaji firdaus suna masu damuwa yan uwa wannan ayoyi ke da yake lokaci ya zo to ku bani dama da izinin shugaban zama na karanto ko da hadisi ɗaya biyu al bukhari da musulmi sun fi da hadisi bukhari hadisi mai lamba dubu shida mai tun da shakai muslim hadisi mai lamba dubu biyu ɗari da tamanin da hudu dukkaninsu daga babban sahabi wato abdullahi ibn mas'ud يعني نقول ان هذا يسكن الرواة كل رباية يسكن المكسر رواية سبتا كي دبوبة ما سو دبوبة يسكن لاين كمدى الامام السيوطي يفتح يسكن واقع يتي والمكسرون في رواية الاخر ابو هريرة يليه بن عمر وانس والظهر كالخدري وجابر الى اخر ما مقام لم يسكن بايش amma fa wannan sahabi dan mas'ud subhanallah shine sahibu siwakin nabi shike kare mishi aswat shike cika wa buta ruwa an ce yana da kauri siriri rannan ya hau bishiya zai yanko ma annabi aswaki sai suka ga zantaka kauri suka ce sun gan shi lahu sakun da kai suka yi da sai ce kuna mamakin firantakar ƙorin ɗan mas'ud ko ce wallahi wannan korin in za a sa a mizani sai ya rinjaya saboda aikin kirki ƙarshe sai koma iraq ya gina makaranta a kufa don ya ilmantar da irin su alkamatu an nakhai da ibrahim nakhai nan ya ilmantar da irin su al'imamu abu hanifa a taƙaice kenan game da shi shi ya fito wani hadisi ko shi na ɗauka نكمل لزم ختامه مسك بعضنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن ذلك يهزنه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا تفيا كو أكو مثالي لني دمالا دمالا بمعكوا تو كده ديو mu keɓe mu tattauna mu bar misali liman la ya yace sai idan ku ukun kun daga kun je gun wata jama'a dan kar a bar cikin cewa sai shaitan ya shigo a ah, ok an keɓe an banni ko ana kulla man makirci ne kafin shaitan a duwun lako yana gudana majarabban to wannan hadisi ya ishe ka a matsayin ɗaya daga cikin abin da ke gyara mutane hatta cikin mu'amala wani to Allah za mu tattauna wani abu ne wanda ya shafi mu ne bai shafi ka ba muna neman izinin suka ce in yace ban yadda ba to kar ku tattauna saboda wannan hadisi dan Allah ku karanta qala rasulullah ku karanta ku karanta qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza kuntum thalathatan إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان أو نلفظ دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن يخزنوا حديث كان إن كفن تنشيكوا أكو <coughs> تكد بيو سكوما جيفي سيجاني سبطين an kare gamu da bakin ciki islah umma a tushe mu dan kofa ɗan uwa masu albarka saboda lokaci don abin da ya samu kenan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladin shi kuskuren da muka yi mabuta kurakurai muke Allah ka yafe mana yan uwa abin da muka zauna jiya kafin mai mataba sarki ya da masallaci ah, dama mun yi akan za mu karanta wannan ga abin da aka ce